Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da wannan lokaci gungu Muhammad Dantani ke gabatar muku da labaru da harshen Hausa ga kanun labaru. Ƙungiyar ƙasa mai kare haƙƙin bil'adama ta gabatar da rahotonta a gaban Majalisar Dokoki. A cikin labarun za ku ji sakamakon da wato tsananin cirewar lantarki ya haddasa asibitin gudal. A cikin rahoton na musamman za ku samu masaniya a kan bakin habre da OEM ta ceto cikin hamada. To madala yanzu kuma sai a gyara zama a sha labarun dalla-dalla. cikin mutanen da aka kama ranar 25 ga watan maris 2018 a nan yame biyo bayan zanga-zangar da aka yi hani a kanta bisa ga dokar kasayin kuɗi ta shekara 2018 wanda aka tsare a gidan yarin da kai na yankin talabiri an saki mutum uku wannan mutane su ne ɗalibin nan na jami'ar abdulmumuni ta yame da ma'aikacin nan na ma'aikatar bincike erd da kuma ma'aikacin nan na sojiya satom yanzu dai a cikin wanda aka tsare a kan lamarin zanga-zangar a gidan yarin da na metir larawana abdurrahman kacal ya rage. 将。 gwagwarmaya biyu na kungiyar EJND ta zandar cewa da Isufu Bara da Salisu Ibrahim wanda suka tambayi shugaban ƙasa Isu Muhammadu da ya yi tazarcen wa'adi na uku jiya an gabatar da su a gidan alkali a gaban nasa wato bayan alkalin ya tunasar da su tuhumar da ake musu ya gusa kes ɗin a ranar Alhamis bakwai ga watan Juni mai zuwa muna tunasar da cewa wato Asabar ɗin da ta shuɗe ne aka kama su inda ake tuhumarsu da gama kai na a yi juyin milki da aka girka bisa ka'idar kundin milkin ƙasa da kuma zaburar da 'yan ƙasa na su kaucewa ka'idar tafiyar hukuma da raba kan 'yan ƙasa tsakaninsu. Ƙungiyar ƙasa mai kare haƙƙin bil'adama wato a yau da saye ta gabatar da rahotonta a na shekara 2017 bisa ga halin da yancin bil'adama ya kasance a Nijar a gaban 'yan majalisar dokoki. Wannan rahoto na shekara ta 2017 ya bayyana samun ci gaba da fannin wato yancin bil'adama sai dai da sauran zomo kaba. Habibu Garba ya mana rahoto a kai mu saurara. Shugaban hukumar ya suma ne da kawo ƙarin haske dangane da yanayin 'yancin rayuwa, inda ya ce an kashe mutane 56 wasu 113 sun rasa rayukansu bayan sun sami duka. An kashe mazaje 628 ba cikin son rai ba, sannan an halaka jarirai 34 a shekarar 2017. Sai kuma yanayin rayuwa al'umma inda aka sace mata 39 a jihar Difa. Rahoton ya nuna cewa an kama 'yan jarida da dama a shekarar da ta gabata. Wakilan ƙungiyoyin farar hula sun yaba da wannan aiki. Duka yaje-yajen ayyukan da aka samu a fannin karatu da fannin kiwon lafiya, kwamitin kare haƙƙin ɗan adam ya tantance su. Hukumomi ne ya kamata su yi aiki da doka kafin su tilasta talakawan ƙasar. dan majalisar dokoki na bangaren masu rinjaye Shitu Maman na da ra'ayin cewa babu tauye haƙƙi a ƙasar Nijar. Ni iya sani na babu takura a Nijar, saboda idan kuna son yin zanga-zanga akwai dokoki ya kamata a girmama dokokin, amma idan ka yi zanga-zanga zanga-zanga kai kone-kone wannan ya zama wani abu daban ba 'yanci ba. Rahoton ya taɓo batun matsalolin da fannin karatun boko ya fuskanta a shekarar da ta gabata har suka yi sanadiyar kisan ɗalibi Malaba Gale. Rahoton ya kuma ruwato cewa akwai karancin saka iya mata karatun boko a jihohin Zandar da maraɗi sannan kuma an samu ci gaba wajen mutunta hakokin nakasassu a shekarar dubu da bakwai. Hukumar ta ba da shawara zuwa ga gwamnati da suka hada da duba lamarin cunkoson mutane da ake samu a gidajen Wasu ‘yan bindiga daɗi su biyu bisa moto a jiya ɗaya ga watan Mayu da saye sun tada hankalin al'umma na yankin kwamin ɗin Sara Kwara yankin Tilaberi. Sama ‘yan bindiga suka dinga halbi kamin su yi ɓatan dabo ba su raunata ta ko mutum guda ba kamar yadda magajin garin Mumuni Salaman da muka tuntuɓa ya shaida muna ta wayar talho. Wasu ɗauke da makamai su uku ne suka zo a nan ma'aikatar magajin gari suka tambaye mu in muna sayar da man fetur muka ce musu ba mu sayar da man fetur. Daga nan sai suka koma a garin Sara Kwara a nan ne suka yi ta harbi na mai kan uwa da wabi suna harbi ta sama. Jama'a sun tsorata sosai amma sai dai ba a samu mutuwa ko jikata ba saboda suna harbi ne ta sama sai dai sun yi gaba da wani moto na mutunan garin. Daga baya ne sojoji masu sintiri suka zo wajen kafin ma su zo mutanen sun tafiyarsu. Dukansu suna sanye ne da raunna kuma suna magana da yaren zabarmanci. A halin yanzu dai komai ya daidaita a yayin da jami'an tsaro suke sintiri a wajen. Yanzu dai babu wata matsala. Mu dai tsaya a cikin wato yankin na Tilaberi, shugabannin jami'an tsaro na tsarin da ake cema a Dongo sun tambayi masu gonakai na karkarwar Wallam cikin yankin na Tilaberi na kar su yi shukar hatsi a kewayen sansanin sojawan don wasu bukatu na tsaro. Mun da ku da cewa wata tattaunawa ta wakana ranar 20 ga watan Maris tsakanin masu gonakan da shugabannin jami'an tsaron. Bari mu saurari Abdu Sumana, wakilin manoman ko ina aka kwana? A haɗuwarmu ta farko sun tambaye mu da mu bar filin da yake zagaye da ma'aikatar soja ta Operation Dango. Yayin da na ɗauki magana a matsayina na masu filin noma, na bayyana musu cewa ba mu da wani filin noma in ban da wannan. Amma suna iya keɓe filin na tabbatar da tsaro ta hanyar biyar mu diya. Bayan tattaunawa sun shaida mana suna son filin na meta ɗari inda ba a shuka komai. Sannan meta ɗari na biyu biyu kuma wanda ana iya shuka wake kadai, A meta ɗari na uku shine muke iya shuka duka abin da muke so. Sannan sun tambaye mu da mu shirya takardu waɗanda za mu ajiye a inda ya kamata kuma suka ce su za su kula muna da waɗannan takardu domin su samu hucewa. Yanzu gashi an yi ruwa ba mu yi shuka ba. Ya kamata gwamnati ta dubi wannan lamarin namu domin share muna hawaye. Al'ummomin birnin Yame tsawon wunin jiya sun fuskanci masibar katsewar wutar lantarki har zuwa safiyar yau ɗin nan, lamarin da ko wato gidajen likita ba su tsira ba a kansa, misali gidan likitar Gudal inda wannan halin ya ƙarasa wato ya kauda tafiyar wato ayyukan nasu yadda ya kamata. Dokta Saidu Abdulbak Saidu shugaban wannan asibitin ya bayyana muna damuwarsa game da wannan cirar lantarki ga fasarar kalamun nasa. Euh, Tun a jiya muna cikin duhu, a cikin duhu kuma akwai wuya mu gudanar da aikin yadda ya kamata. Sai da muka yi dabara na samar da fitilu. A takaice dai abin yana kawo mana matsala na kula da marasa lafiya. Ballantana ma mata da suke zawa haihuwa. Jama'a suna amfani da fitilun ne domin su haska. Sannan kuma inda abin ya fi kamari shine a wajen ma'aikatar da ke kula da shaushawa. Magungunan ba su sai da kankara. A jiya sai da muka nemi kankara ta sayarwa, ita ma ta yi wuya a cikin birnin mai. Kai sai da muka tafi da magunguna a cikin waɗansu gidajen asibitoci, su ma duka matsalar ɗaya ce. Tsarin da ya kamata a yi a cikin duka gidajen asibitoci shine samar da injina na generator. L'alternative qu'il faut au niveau de toutes les formations A gaida Mutari Muhammadu da fasara. Bisa tsarinta na farfagandin yaro ko ɗaya kar a manta ƙungiyar Save the Children ta wallafa rahotonta na biyu mai laƙanin fuskoki da dama na wariya a yau ɗaya ga watan Juni 2018 aka saka wannan rahoto albarkacin ranar ƙasa da ƙasa ta yara. Ko da wani irin ƙididdiga ne rahoton ke amfani da su bari mu saurari fasarar bayanin Vanessa Williams ta ƙungiyar Save Children's. Wannan sakamakon yana amfani da waɗansu ƙididdiga ne da ake kira tauye haƙoƙin ingantacciyar yarinta da yake ɗaukar fannoni da dama kamar batun karatu, rashin wadataccen abinci da kuma yanayin yaren da suke cikin mawayacin hali dalilin tashe-tashen hankula da kuma bambancin launin jinsi. To duka waɗannan abubuwa ne muke ɗaukawa domin yin raskuna ga ƙasashen da suke cikin wannan layi. Elise tildare ta yi la'akari da duka wuyar abin Nijar ta samu ci gaba da maki hudu bisa ga bara. A cikin sakamakon muna aiki da ƙasashen da akwai tashe-tashen hankula kamar Nijar a yankin Difa. Muna gudanar da wannan aikin ne tare da hukumomi. Muna godiya da kokarin da suke kawo muna bisa wannan batu. Fasarar wato kalamun Vanessa Williams kuka saurara. A wani bangare kuma a jiya a nan yame majalisar dokoki ta fitar da wata sanarwa bisa halin da makaranta a ƙasar Nijar ta kasance ciki damuwar ta taso ne bayan 'yan majalisar sun saurari ministan makarantun boko na firamare ranar asabar nan da ta shuɗe a sumani Shina ta lamarin ya wakana. Majalisar Dokokin ta bayyana cewa ta damu sosai da matsalolin da ke ci gaba da wakana wajen tahiyar da harkokin ilimi, bayan ta yi amana cewa ilimi shine gimshikin ci gaban al'umma, tattalin arziki da al'adu na ƙasa. Majalisar Dokokin tana kira da a ci gaba da tattaunawa da dukkan masu hannu a cikin harkar ilimi, musamman da ƙungiyoyin malaman makaranta, na 'yan makaranta da kuma ƙungiyar iyayen ɗalibai, sannan kuma a fidda siyasa daga cikin sha'anin ilimi. Majalisar ta kuma bukaci da karfafa gyaran huskar da aka soma a fannin tsarin ilimi tare da lura da cewa tahiyar ilimi ta inganta. A ci gaba da horar da malamai a kuma ɗauki matakan ganin an biya malamai 'yan kwantaragi albashinsu cikin lokaci. Bugu da ƙari, Majalisar Dokokin ta buƙaci gwamnati ta saka kuɗaɗe isassu a cikin sha'anin ilimi, sannan kuma ta mutunta alƙawuran da take ɗauka da abokan arziki na harkokin ilimi. Sauraron shirye-shirye Istiro ko ko'ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istido Kalangu ina so kuma ina yadawa. da madalla bayan an sha labaru yanzu kuma ga rahotonmu na musamman. Tun shekara ta 2016 kungiyar ƙasa da ƙasa mai kula da bakin haure OEM ta shimfiɗar da wani tsarin neman bakin haure da aka bari cikin hamadar Nijar da kuma su Gep Sepe Loprete, shugaban tawagar OEM Nijar ya yi wa Adam Dawaki bayani a kai ga fasarar kalamun nasa. Depuis septembre 2017 jusqu'à aujourd'hui, on a environ 10 000 migrants qui ont été... Daga watan septembre zuwa yau mun sami kimanin 'yanci rani dubu goma 'yan Nijar da 'yan asalin kasashen yammacin Afirka da aka maido daga kasar Algeria. Ana karɓar su ne ta ɓangaren iyakar Nijar da Algeria wajen Asamakka. A wannan ƙarshen mako an gano 'yanci rani su 80 wajen Iccen Tenere a kan hanyar Agadas da Dirku wato wajen ƙasar Libi a yayin da suke ƙoƙarin shiga ƙasar ta Libi. Sai dai biyu sun rasa rasa rayukansu tun kafin a gano su ɗaya ɗan ƙasar Nijar ne ɗayan kuma ɗan ƙasar Ghana ne sauran tamanin ɗin 'yan Najeriya da Ghana ne a halin yanzu suna cibiyar hukumar kula da 'yanci rani ta OEM akwai mata da ƙananan yara mafi yawa maza ne idan akwai mata mai yiwuwa waɗanda aka ci zarafinsu ne waɗannan mutane an gano su cikin halin galabaita ba su ci abinci sosai ba kuma sun yi bulaguro ne ba su da ruwa idan iyakar Aljeri ne suna tafiyar kilomita goma sha biyar wani lokaci har zuwa ashirin a ƙasa ku yi nazarin yadda lamarin zai kasance tare da shararrai cikin hamada. Akwai su cikin cibiyoyinmu na Arlit, Dirku da Agades. A nan yamai muna da uku. A kwanakin farko muna kula da su sosai domin su sami karfin jiki. Suna cin abinci su uku a rana. Jama'ai masu jan hankulansu suna nan domin su taimaka musu. Waɗannan 'yanci rani suna biya ta wasu hanyoyin kamar tawa, tabaradin wani lokaci ta Ingila suke bi ba tare da sun bi ta Agadas ba sai su je kai tsaye asamaka da Aljeri. Daga Aljeri abubuwa biyu ke faruwa ana maido 'yan Nijar cikinsu akwai mata da yara na yankin Kance da Zandar da kuma na Tawa. Zuwa ranar 31 ga watan Disamba na 2014, 'yan Nijar 31 suka dawo. A shekarar 2017, mutum 7,000 suka sami taimako a cikin kasashe 15 na kungiyar yawo daga nigeria zuwa Gambi da Senegal. A watannin Janvier da Mai na 2018, an samu mutane 8,000 da suka dawo cikin son rayukansu. Kenan a cikin watanni biyar na farko na shekarar 2018 an wuce adadin shekarar 2017. le retour ki on a fait dans toute l'année en 2017. Mun sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a maraicen yau a madadin duwan da suka dafa shirin ya kai gare ku muna da wato saini isaka a biskan na'urori daban-daban wato Muktar Hamadu shi kuma ne edita na maraicen yau a madadin dukkan abokan aiki na can cikin kasa da kuma na nan yame ni naku dan badan da Arlit ke muku sallama sai ku tarbi wato Musa Hassan a cikin labaru da halcin zabarmanci a sharuwa lafiya. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba ta biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da 95.1 zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba ta takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba ta tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba ta tara zangon FM. Studio Kalangu.